na kafin gogu bai ce daga kafin littafin alkawa'idu wal usulul jami'a ya sheikh abdurrahman ibn nasir sa'adi rahimahullahu ta'ala alka'idatu saniya ashar haidayen gogu bai ci من قال لا بد من التراضي في جميع عقود المعاوضات والتبرعات لا بد دولو mina taradi na yarda da bi fi jami'i da ɓatayin okudi ke akudu wace alkawari shi ko yi almu'awada ce yin nan layawon ga wata a ci gangani bi e ya kwenin bi ma ne yana wani gama ba wannan kayi da ne gaga ce ya gaji dukiya da yi da yarda yin ko labudda min at-tarabi fi jami' uqud al-mu'awadati wat-tabarru'ati duk kaida ne na wani lawuye ce wajibiciyan yarda ga wani yau dabu ko e bayan abekin gaji alaka da mu'awaza ya yi zulawun yaga ko ya zugoyen da zai ko? Hmm? a zulayen son yi roji aw tabarru an ko tabarru ina ma ne lahun karu ya za ko ya ya ji bolu bolu ya za ene lawo ya tiya ciya go na aya ne be general ya tiya lamu boyan zalunci be aya ne ibe tiya lamu ya dukiya da ne wa giu ma yi da gaskiya ne Allah subhanahu wa ta'ala ga ya yi wallazi na amuru ya na shay imani jina la ta amwalakum bainakum bil batili ya ga gi dukiya da shiga ne gamane mai illa an tafi da tijaratan an tarabin Mm. minkum inda ba gayi ya ce wace ya makiya yarda jan hadisin abi bakar ta radiyallahu anhu ga alim za a sallami ga hutu bayan hajjatul wadayo hmm. ko yau yawmin nahar minan annabi ga inna jima'akum lillahi kika duki ejaye wa amwalakum da dukiye alaikum haramun haramu yayo ka hurmati yawmikum hada da ja haramu ne fonnan fi sharikum hada da ya tsanana fi baladikum hada da ya jiya nan shekul islam ibn taymiya wegan etiyan wajib ya yarda dambu okudo ko bayan wace biyan ya sai ko ga innal uquda mabnaha ala aslaini hakika uqud agreement ji ko hmm. pact ji hmm. a ah, treaty ji bata a tututa cin hasa da gubo ala an tarjiya ila muradil mutakallim allazi qasadahu bi lafzihi ne mafarza na gaggatiya yana yanayin muradin zuwa ẹni ẹni kpanu ngu gatiya nínú wọn lánà tó wà láàyè fẹ́ẹ̀ kúrò maksudi huwa almaku da alayhi yana yi makasudi ba zo ni gan yana ji aka duti wani ko gan yana ji aka duti fa ya'lamu bihi zalika dan na gaya zaɓiyo wa yanzu ila ridahu wa cocolo lo bai yarda yana wuce fa'il zun bi ma radiya bi duna ma lam yarda bi wa tiga mi tuye nu je da be nu je nu je da be yana ma lam yukhalif kitab Allah ka gun le litafiyan sai ci bana to wa gun gun ka ku ne ga yan mu'awada tu jina gani be ga ya tabaru a tu jina da ne ga ga tiya ce jan agreement ne enu ganan wa ya ji ganewa in nan mun wai bawo ce da ji bai daga gawa maji fahimta wace a lokacin da yin ko da ji ganewa ba wannan ba fana ji ɗe mi aya mu ci gan muhammadu mi a waya wai ɗe mi aya ji wuce to in ga ba su ko eh, karshen su na ga wa fa wai gan wai ruwa ji gani ko? nan wani gawa su na da hannun su kun shi wa za a zuga ba ko maka an ban man fiyan da jihar ka kem ne ba da yi eh, jihar ka na yin ribi a wani wa gawa ya minu a ganin yi in eh. ga Allah ka wa lugu Allah ya wa fami yanzu eh, ya yi mai kpale ni a gwaza ga shi min zuma yin wabwa a shawale gan yarda yin da zaun cin kpali wa guji gane e wa ba wurin nan ka wa zai shi wa lafa zuwa da yi ce ma da yadda ta ce ba na sayi dukiya zanoci wa jara mu yawai wagatun wajiyu waye ciye yarda ko? Hmm. a maganar dukiya zanoci a jara mu yawai na wajiyu ma yi biyar duniya na toye musulmi toye kafiri annabi sallallahu alaihi wa ali wa sallam umma jir'u ko? Hmm. da yahudi efoyin hunaini yahudi ci gan irusub ya muhammad fakala ya sara bal a gasmun ya muhammad a nabi wasu sun gobe wuyi fakala alaihi sata sa nabi gan bal ariyatun madmuna mumma mabewai wọn bẹ ga yanzu sun yi gobe zai wọn bẹ ga muhammad zai ko hmm. Hmm. da di musulmi na na diga gan waje dukiya yake na gaba wana e ya bago dukiya zandoci na a ramu yo ne za da ji ma e e ya da zai wuyu na yanin wuyi ba ji wuyi zagi sai suke ya wanda zai na amanu ya yi na sha imani jina la ya an taga sun nisa karhan ya ne ya ya wala ta tulu hunna bi ta zabu bi ba zi ma a taitu mu hunna ya ma shi shi ya ji abdul ya kan ya wafa bai sanu ce bu sashe dukiya bu dukiya na ki dukiya na ke da bai nan yayin lada mu zaid ibn aslam ce ci guyu ga kana alu yasrib ga yasrib ba ci madina ci kenan idza ma tarajul minhum fil jahiliya idza ga jahili mina bu zamane jahiliya warisa imra'atahu man yarisu min man yarisu malahu zane ga gi zane ga gidu zane ga gigu ya zane na wa kiya to yin zagin da gigu ne wa kana ya'dulu ha ta yarisa ha wunti rukan kan ya wa fayabu lawun de wuyi aw yi zawuja man arada ko zane ga fona zane ga fona un fayawa ya zama tun da jata da gigu da eh alaza kan lo ya buga wajen alalli ya zane wa da ji ya zanuwa ci na sai biyar da ya zamu ci biyar gbata ciwi inda gwaza na yanayi wa ta ci ba nunga ga wajen nan kyan wu duki wuɗe yi ko hmm. ko ke wu gbata yin gbata na ginin wa ne ga nan adin states na ji daga kibo daga al'aslu al'amu hmm. ko ƙa'ida ya gogu barci daga labudda mina tarabi fi jami'i wa kodin mu'awada ce wata a ce doyoyo na agreement bata ta ya kuku ta ya shishi ta ya rahanu ta ya kafalatu ta ya nikawo ta ya domanu ta ya bata wukiyo bata dai yana dai a dabalai na yi patin doro gayyar daji kuyo doro ga mm. a gayyar daji ya e bugo zagu ba ba ga daji e tiyan lamari na nan ya ranu eh sofa ezola la ya ko mm. to saba security ya wanda shi magangani zamun ce nan gole rahanu da wani hmm. ko kuma misali bayanin na migato da ka zan mewa da haji mewa jike hmm. mewa ga miya da haji kakun nan mamiga da haji nan lokacin wuce yi ga da ga dai tsayin zulhijjah jin ma ya mafari ma ya zulhijjah wuce mewa ga Allah Zainabu lagwa fayawa ya sule amma mutu ne baba ya zai lagu na masu me ya dambwa ebogo me ya walakiyo wakili ya wuce na miya da ana waloji kiyo waloji zumayen nibo on my behalf ko wale ga e irin na banin nan inda hankali wake da tugwa sun biye aka sade ki labi olowo waje kaza nyanya ni da sauransu no ne zagu ba bayin gwani da ya bije cikin lamarin nan yesu kuyo ko kuku miyakun miyashi facewa labiyo babu yawadan yawadan na kadana nole zagu ba bayi ga yadda je ce gannan bezo la ta kulu amwalakum bainakum bil batili kuyo ko mm. wale gan a ciga to ni kawo to sun bagin nan wai wa an zagin nan in zagin nan wai wa ba ginnan. kama la ne ga tazawwajul waduda waluda fa inni mukasirin bi kulli umam mm. yawmal qiyama e ji in zagi shi ya wanda ji wa mai waya mai majinin mm. e bone ne a ji fari da ku ga lu mai foyan alkiyami kin ne alhafu nígbà wọlé wà ní ga zagu baba e ba be min a ce da ji biyo zo ko wa maga ajin zagiyawo wa be bi ne man cuyi san wannan bi izni alihin nan ya gaje ji a bi izni za mu aji alihin ìsìn na mun ma na yamman cuna nan ga aji fa na ji gan Muhammadu na waya wai ni na sadaki yau dubu goma sha biyar sannan tunanin suku in wọ́n ní ní àyàwó ẹlẹ́mẹ̀tì mẹ́ẹ̀dájí o kó ní àwò ẹlẹ́mẹ̀tì kí o o wà rẹ̀ láàbùdà nínà tàrà rí fi jẹ ní òkú dìrìmù àwọ̀dá ti wọ́n tàbọ̀rù àti wàdí yẹ̀dá kanga gan na fẹ́ sẹ́yìn náà Um, bani amma ga beji za tilas gan ba ta nun gini wo ne ko? wunci haya wunci gani bugun ba ta wunci nan wuyar ana ni biyar da yan wuya bugun ta gani biya ne nan bàtà náà rájú kí ọ̀rọ̀ owó ẹ̀ wọ́n ka gáàjì ájèlì jí kàmì agán kàmì awọ́gún yàrá kí ọ̀rẹ́zọ̀ agbàgbàtà ọ̀rẹ́zọ̀ ní bá lù ọ̀sí yẹ kí na so nàbí daini e bẹ́ẹ̀nì ẹgbọ́gọ́ misali gbá nínú èjì mọ́dánwó náà wọ́n yẹ ní oúnjẹ àǹkẹ̀lẹ̀ àzàgúbà gan ko wani ga halirin ne a fosu zawa ku misali bani ni gan muhammadu sule ni ya yara kunni ya fiye jikiyo ya fiye tuweza wani makanta islamiyya ne wani don yi lashi nan rakun shiga wa tuweza islamiyya ce shi wai makanta gidi na wai lolo su ko ko shago na wai lolo su na wai dikin ma wai kiyo loce loce la an go le da ku ba bai ya amfani ba yin nani zuna an ja ndona mu ti da magan mu su le gan ji zugu mu bi a di admission ilorio wọn da alikima university wọn da alikima university na go le mu ga ngara kun ladawa ya ji amfani hmm. wa mu ga ga lawa ya tawo ya ji kiyan wuya de amfani wa maga wuwe ga ya wani wato maga wuwe gbo ga fato wani dabalo ga ayuna halirin ne a fosi ya ga na na na kun a ta da dukiya ga ya raku ba wa da ya ga gaskiya na kuna wuje wishi ya waya na ya bona ba bona wa tun da ta na ya ne ya lagi duki nan zanen wikiyo mu ya ku kama ya gi ya ku yin na yara mu inna lazina ya kuri na mwale ta ma zulman inna ma ya kuri na fi buturi hi na zai dukiya ya ku yi ba zanen na ya ne ba kwa sai su launa sayar amada na sayar ya gi za turu ya yi ko a sari ko sari ko tufauta ta jiwa mai zami ma kasa ba na kalan min Allah ya gi za turu robbery ko kun ya can yi dukiya za turu ka'inci a nabi wala ta hun man hanaka ko? ta wala ya sulukun wala ya zina wala ya suna wala da wunna la fi naka fi marufin wata fi lahun Allah ya gaba wa ne da mai bayanin ya kone ya laji dukiya dukiya za to ya ga fiye tunai zuciyar yanzu biki ya fi gangani biyu kacin wa zagba ta wai dukiya daga agan da gwaza no ce ma ya kwan yarda labu da mina sarari fi jami fi jami hukudin dukiya daga agan da gwaza no ce ma ya kwan yarda dukiya zai wa turu zaka ko akimu wa aka zakata ya sallah wuki ne mela na kaya dukiya ya zawo ya ga dawa za a nuna cewa turu jibu wunde wuji ko ni zakari misal hazari un sayi ne ni da jihar nasibun ma da raka alwali da wani akrabuna wani yin sa nasibun ma da raka da wani akrabuna na wasiyyata wari ke ya gogo da zai dai dukiya turu wasiya zamai turu wasu turu egun iza mai ke da dukiya turu iriya tuwari tauriya a ne daga ta haju ta habu ita gajiriya ya fi wa gaje bugu iriya nun tauriya ne suku wane yin wayan daji cikin gaya wato mai dajin mago a daga a tara da wani ke hunda bai turu jani bugu ba bayan da wani dukiya zan da cima wake na kice gade wayan zan da ce turu bata ní lágbàtà kan dáyàwó yìí ọmọ lọ́dún kí ọ ọmọ lọ́wọ́ wọ́n jẹ́ dúkìá wọn wa gbàtà jí wọ́n tí wọ́n gẹ́ wà wà ní sálúchi ànídìgbà mọ́tìlù nìkan ní zulumu zane gbígbàtà ọmọ dúkìá dé tí wọ́n tí gaskiya nínú zalunci a cìgá gúrò ayaga jagi dukiya zama to musulmi to yin kafin gaji dukiya zama ci ma ide Izi izini ya kowa ibi ya dunya mu ya buga da zan mace ya jirje ka mishan yi fi shagon na bu wa da ce wata jinin wa da kazaji wa da laga shago wa da ya woko ya bada kawai ga ku bani gani ma ga waje da wani a'a annabi musa alaihi salam wa dogon ya zai sun zamani ya firawo ne na annabi ne annabi musa ga kan alai da ta su ba sun ko ta annabi musa daga daga nan zannan alebi musa dẹgẹ ga daga nan zanen mini zai je na buɗe wasu sun wa jari da wani ne in in ne ka tattu mini na safa a kafu an ya kutulu ni wanda ko? wanda mm. haka ya boko ya kyafu annabi sa sallam umar jirgu bai yahudi yahudi na shiga annabi wogo gobe ni bai ka kan yake na annabi ya wun mamman annabi ga ga yabo ne yahudi wa yanin na dukiya wa na hannu na ba wale ga yanzu da mutu da kayan musulunci to dukiya aluzin mashi ne fi yi musulmi jona ta sun yi to be careful with them wallahu ala wale gan kudan al-mu'awada tu na najimai da ganin da tabaru a tu shi na lafazin na gaji amfani da yanayi da yanayi lafazin su gai intern na gawa cikin gawa rikin gangani da yau hmm. kuyo ko? Hmm. bayan da na gama gan yawon madu na na ɗini aya jin lozun ana yanzu mai ishe nga ba su ko da karshen ntọ na gara kyajin allah ya wafa wani ɗaya ganu ga gbanda hana tukun musa a gama ga ya ganu ga dawon lagi ya aya wafa ne a ɗaya makasudu ne gazo na ko ya buga alubu ji makasidiya wani ya

in izagi na ga dami ya wuce ga zami yi ji ya gogo a gala gogo mai wuya yi yi na wuce ba ko bai ba ba bai bai na suna sa jike a su ma ji ma zami ya shiga ya daji a ga ne ja ya su na ga wance ba zuga mani tayo ko again wucin zagin na je ba gina bai ga wani wani tuwa lafaya wannan talako ya kawo ni talakwa

zanga ci mai gani ga ya wani na fa zulu le yuyi wa ma ila maga ga ja ci ga gwa azumin wa ga wuje da e ga goyi su ne sai ci ene maga shubu shubwa tu shubwa bo din da ci go ja ka ya yi go a wu ki wa ga ga a din ya ya fasara na waya ne ya wa fani baba na mai gida ne ga ba ko maka sha in yẹn yà ní so gbígbá náà ni wọ́n e, e na yẹ ní àní ìṣẹ́lẹ̀ ìlòmídàjì àríkàndé a ńgbà gbogbo e wà lè yẹn ní gábé bí oṣù mọ́tò ló sunkún ìfẹ́rí kìlẹ̀ ayé àgbọ̀nyà kó mọ́tìlì mọ́ àgọ́gá àyẹ̀kọ́ ni wọ́n ti tẹ́sẹ̀ yóò gájọ náà zanen ba nga wa ni wona wa ke she bi la ina wa ala e wa e la gan wa na mu which is sha sha wa na

wale mutum ya ruli ba wannan ko ji gane ko alumur bi makasi da yanzu ne ga ne ki ni yan wa mutum dake da kimo mutum ke ge bayani ba wani na ila muci ma'ala fiye da irin ne jule wallawa ala ba ga kafin na so yau subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk hmm.